يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الناس إن التجار يلتمسون دائما الأسواق الحية لتسويق لتسويق تجارتهم لتسويق تجارتهم فيها ليحصل لهم فيها ربح كثير ولو طال بهم السفر ولو بعدت عليهم الشقة ولكن طالب الجنة وتجار الآخرة يتحرون الأيام المفضلة ويلتمسون ساعات الاستجابة يرجون تجارة لن تبور يرجون مضاعفة الحسنات ورفع الدرجات والقرب من رب السماوات والأرض فهنيئا لهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وإنكم أيها المسلمون في الأيام أفضل أيام الدنيا العمل الصالح فيها محبب إلى الله تبارك وتعالى لقد روى البخاري وابن ماجه والترمذي وأبو داود والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وبماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء الله أكبر إنها فرصة ثمينة فأكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وضاعفوا الجهود في الأعمال الصالحات فإنها تضاعف في هذه العشر من ذي الحجة تضاعف إلى سبعمائة ضعف أيها المسلم إنك إذا نظرت إلى ما قدمت إلى ما قدم من حياتك وزدت فيها التقصير والإهمال والتفريط فانظر إلى تفريطك نظرة ندم وأسف ثم تذكر قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأقلموا له من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في ذنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين أيها المسلم إنك في هذه البقاع المقدسة فعليك واجب لنفسك فأعتقها فأعتقها بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى اطلع عن المعصية واندم على ما مضى من الأيام واعتد العزم الصادق على ألا تعود إليها أبدا وأوف بعهدك الذي تكرره كلما كلما قرأت الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين أوف بهذا العهد المؤكد فلا تعبد إلا الله تعالى ولا تستعن إلا بالله تعالى ولا تطلب المدد إلا من الله عز وجل ولا تطلب كشف الكربات ولا قضاء الحاجات إلا من خالقك ورازقك فهو سبحانه قاضي الحاجات وهو مجيب الدعوات قال تبارك وتعالى وإن يمتص الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمتص بحسنة فلا راد لفضله وقال أيضا في سورة يونس وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم واعلم أيها المسلم أن ربك يراك ويسمع دعائك ويعلم أفعالك يعلم ما توسوس به نفسك وما, وما يترتب في ضميرك وما يخطر بالك قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكبير المتعال وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أيها المسلم اعلم أرشدك الله وإيانا ليس بينك وبين ربك أبواب ولا أجدار فارفع يدك إليه وقل يا ربي فيجيب لبيك عبدي وقل أستغفرك أستغفرك اللهم وأتوب إليك فيجيب دعاءك قال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون تأمل أيها المسلم هذه الآية الكريمة تأمل هذه المعاني المرغبة كيف تحمل الرفق والعطف والشفقة تسل إلى قلب المؤمن فتملأه رغبة ونورا وإيناسا برب الناس إنه أنيس ومأمن ومأمن الخائفين قال تبارك وتعالى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى وقال أيضا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء عليم فعلق نفسك أيها المسلم بهذا الإله الحق فهو القادر على قضاء حاجتك وهو الذي بيده نفعك وضرك وأما من سواه فهم عبيد لله فقراء إليه لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله لا تتبرك بالأحزان والحديث ولا بقبول الأولياء والصالحين وكن مسلما حقا في جميع أعمالك وأقوالك وسلوكك وتفهم أصول دينك وقواعد إسلامك قال الله تبارك وتعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم وجود عباد الله من أراد أن يضحي فلا يأخذ في هذه العشر من شعره ولا من ذكره شيئا حتى يضحي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم هلال بالحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وعند مسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا هل هلال بالحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي فاتقوا الله أيها المسلمون وتوبوا إليه كما قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون يا كنت أبوى مسلمين أتكيسان تكيساوا سبو ليدى غريتي ليدى تامنا تيسا kowane lokaci kana iya ganin ruwa tare da haka kuma ga yadda garin yake ta ainihin rurrufewa saboda haka za mu takaita bayanin ban da hausan matukar takaitawa zuwa ga iya abin da hulɓin take magana a kai kawai da yan uwa musulmi mu sani su kansu yan kasuwa suna neman kasuwa ne wacce idan sun kai hajar su tafiyarwa za su samu riba mai yawan gaske haka gudanarwar mutane ya kasance a nan gidan duniya ta hanyar kula da abin da suke nema na rayuwa na yau da gobe shi ko mai imani kuma mai wayau a wannan rayuwa ta duniya yana ƙoƙarin bibiyan wasu lokuta ne ko wasu kwanaki ko wasu zamunna waɗanda suke da ɗimbin falalan gaske wajen ninninka ayyukan bayi da kuma karɓuwarsu da soyuwarsu a wajen Allah madaukakin sarki tare da haka waɗannan kwanaki da muka shiga a yau ɗaya ga watan ɗaya ga watan zulhijja daya a wato dubu daya shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun shiga wasu kwanaki waɗanda suke da falalan gaske Allah madaukakin sarki yana ninninka ayyukan bayi idan sun masa a cikin waɗannan kwanaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin wani ingantaccen hadisi nasa wanda Imam Bukhari da Ibn Maza da Tirmidhi da Abu Dawud da Imam Tabarani dukkanin su sun ruwaito wannan hadisi cikin littafansu daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai suna Abdullahi dan Abbas yadda Allah ya kara tabbata a gare su yace manzon Allah ya ce babu wasiyin nai wanda kyakkyawan aiki a cikinsu yake burge Allah maɗaukakin sarki sama da waɗannan kwanaki guda goma waɗanda muka shiga cikinsu daga yau sai sahabbai suka tambayi manzan Allah suka ce ya ma'aikin Allah yanzu ko da jihadi ne mutum ya fita ya je aka kashe shi wajen jihadi bai kai wanda ya kyautata ayyuka cikin waɗannan kwanaki guda goma ba manzo Allah ce har da wanda ya fita jihadi bai kai wanda ya kyauta ta aiki cikin waɗannan kwanaki guda goma ba kaɗai wanda zai iya kamo shi ko kuma ya wuce shi sai fa mutumin da ya fita da shi da dukiyarsa gaba ɗaya suka fita kuma da shi da dukiyan gaba ɗaya babu wanda ya dawo da rai sannan zai kai shi falala ko kuma za a ce zai iya wuce shi saboda ka ya'yan uwa wannan kaɗai ya isa ya bayyana mana falalan waɗannan kwanaki waɗanda suka fara daga yau saboda haka abin da ake bukatan mutum musulmi mumini ya kata a cikinsu shine yawan tasbihi ga Allah madaukakin sarki yawan gode ma Allah da kuma hailala ga Allah da ka kyawawan ayyuka na ƙwarai wajen ayyukan da Allah maɗaukakin sarki ya yarda da su domin Allah maɗaukakin sarki yana ka duk aiki ƙwaya ɗaya da kai mai kyau a cikin waɗannan kwanaki zuwa ninki ko rubin lada har ainihin 700 kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi mana bayani a cikinsa don haka abin da ake bukata da kai shine sai ka duba me ka gabatar ne a rayuwanka da ya gabata lalle babu ko shakka an ka duba za ka ga abin da ya gabata na rayuwarka akwai gagarta ko takaita ayyuka ga Allah ko wuce iyaka ko kuma dai ba kai yadda Allah yake so ba waɗannan kwanaki da muka shige su daga yau dama ce a gare ka ka ka ayyuka tawawa Allah madaukakin sarki zai anshi waɗannan ayyuka tare da ninka maka kuka da har gida ɗari bakwai idan ka kyautata niyya kuma ka yi da cikakken tauhidi yana da cikin wato Abin da mutane suke kallafa ma kansu shine azumtan waɗannan kwanaki tun daga yau har zuwa ainihin wato ranar tara ga wata wanda wannan ba a samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana azumtan su ba amma ba kuma shi ke nuna in ka yanka kayan bid'a ba abin da ake idan ka kuka da cewa za ka azumce su ne to kar ka ɗauka wai kana koyi da wani abu da manzon Allah yake a yi ne ko kuma yi in ka ga kai da kanka za ka azumce su gaba ɗaya ka kyauta amma kar ka alakanta haka da cewa aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ka yi ka kyauta abin da ya da manzon Allah ya bayani a kai shine kyautata ayyuka da kuma yawaita su duk abin da ya shafi tasbihi sallolin nafila zikirori sadaka ta tsawuri sadaka ta nafili duk wani aiki wanda ake ma Allah domin a samu lada su manzan Allah yake ana aikatawa don haka in ka kara da azumi wannan ka kyautata ne Allah ubangiji ya sa mu dace daga ƙarshe waɗannan kwanaki da muka fara wato da suka shiga tun daga yau idan ka zo da saniyan za ka yi layya ku ka sani tun daga yau manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi maka umarni da cewa kar ka taba ko ɗaya daga cikin abin da ya shafi gashin ka na kowane bangare a jikinka aka karka yanke kumbar da take ainihin tattare da kai ko na kafa ko na hannu har zuwa lokacin da za ka yi layya daga lokacin da kai yanka abin layyanka to daga nan kana iya zuwa ka ake su hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda al-Imam Muslim ya rawaito shi da ma wasu shi manzon Allah yake cewa idan kuka ga watan zulhijja sannan ɗaya daga cikin ku yayi nufin zai yi layya to kar ya taba wani abu na gashin ta ko na kumbarsa har zuwa lokacin da zai yanka abin yankansa lafazin da imam muslim ya yi ke banta da shi manzo Allah sai ce duk wanda ya kasance ya tanadi abin yankan da yake so ya yanka a ranar ainihin idi to idan bulhijja ya shiga kar ya sayi wani bangare daga cikin gashinsa ko kuma kumbarsa har zuwa lokacin da zai yanka abin yankansa Allah ubangiji ya datar da mu ya isar da mu zuwa ga wannan rana da kuma ba mu ikon yin layyan ya hore mana abin da za mu yi da abin da za mu kyautata ma iyalanmu daga ƙarshe ya ‘yan uwa lalle ne mu ji tsoron Allah mu kula da ayyukan da muke aikata ma Allah maɗaukacin sarki kai makanka hisabi ire-iren waɗannan kwanaki waɗanda suke zuwa tare da ɗumbin farala irin wannan mu daina sakaci da su wani kwanakin ma sun shigo bai san sun shigo ba saboda tsabar sakaci irin namu to salihan bayi annabi da sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su suna rike ire-iren waɗannan lokuta a matsayin lokuta da za su ribace su su ainihin wato mai makakon kwanakin da suka wuce a baya kila ba su samu sun kyautata ma Allah da kyau ba idan ka ninka ka ninka ka da ninkawa shi ma Allah madaukakin sarki sai ya ninninka masa Allah ubangiji ya ba mu ikon bauta masa ya ba mu ikon ninninka ayyukan mu gare shi kuma ba mu ikon tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk قوموا إلى الصلاة Mm-hmm.